قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل يا نبي موسى يجي wannan abin da yake tsakanina da kai yana nan kamar yadda muka yi yarjejeniya a kai kowanne ne cikin lokutan guda biyun na yi maka shekaru takwas ko goma to zan zama na cika abin da ya waje ba a kaina ba za ka neme ni da wani ƙari ba kuma Allah shi ne wakili akan abin da muka ƙulle yarjejeniya a kai kuma mai saka ido a kai